السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu na almuwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah za mu tashi babi na bakwai babun nahayi anis salati bil hajira نعم بسم الله الرحمن الرحيم باب النهي عن الصلاة بالهاجرة حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة وقال سكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأضل لها بنفسين في كل عام نفس في الشتاء ونفس في الصيف آه. الإمام مالك رحمه الله آه يتي باب النهي عن الصلاة بالهاجرة Uh, wannan babi ne wanda ya kunshi bayani game da yin hani ga yin sallah bilhajira a lokacin da zafin rana ya tsananta al'imamu malik uh, rahimahullah uh, ya kulla wannan babi domin nuni akan cewa yanayi na tsananin zafi yakan bayi zuwa ga jinkirta ita sallah ta fuskar gabatar da ita a farkon lokaci tare da cewa al'asal abin da yake al'asal asali da kowace sallah shine gabatar da ita a farkon lokacinta ah, saboda hadisin ah, abdullah bin masa'udin radiyallahu an ah, wanda yake cikin sahih bukhari da al'adab al-mufarat da sahih muslim da littattafai da dama mahadisi sun rawaito shi yayin da abdullahi bin mas'ud radiyallahu an ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam cewa wani aiki ne cikin ayyuka mafi soyuwa mafi falala zuwa ga Allah sai manzon Allah ce as-salatu ala waqtiha ana yin sallah a farkon lokacinta kamar yadda ya zo a wata ruwaya cikin jami'u tirmizi da al-mustadrak na abu Abdullahi al-hakim al Saburi as-salatu fi awwali waqtiha to wannan hadisi eh, yana da shahid na hadisin eh, ummu farwa wanda yake cikin eh, sunani a abi da waninsa amma bi isnadin ba'if da isnari wanda yake mai rauni ah, nuni akan cewa abinda yake asali ga kowace sallah shine mai gabatar da ita a farkon lokacinta to wannan shine al'asar to ba a fita daga asli sai kuma an samu dalili da zai fidda kai daga asali zuwa ga abin da yake ba asali ba to samuwar dalilai da suke nuni akan an iya jinkirta ita sallah a lokacin da zafin rana ya tsananta da wannan shine abin da ya bayu al'imamun malik rahimahullah ya kulla wannan babi ne Ah, kamar yadda al'imam ibn al-mundir rahimahullah ya faɗa a littafinsa al'ausat ah, cewa gaba ɗaya an haɗu malamai sun haɗu a kan cewa kowace sallah gabatar da ita a farkon lokacinta wannan shi ya fi amma in banda salatu zuhur sallah a zahar a lokaci na tsananin zafi to ita kuma sai a jinkirta yayin da ya zanto ba da ita a wannan halin na tsananin zafi zai bayi zuwa ga matsala alkushuwa da alkhuduwa da al'umanina su zanto sun kau to sai a jinkirta don a samu nutsuwa a samu alkushuwa yayin gabatar da ita sallah Ah, tunda Allah ya siffanta masu sallah cikakkiyar sallah da cewa su ne Allah alladhinahum fi salatihim khashi'un eh, alladhinahum fi salatihim khashi'un kuma ah, wannan shine abin da ya bayu ah, kamar yadda hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim manzan Allah sallallahu alaihi wa wasu wasallam ke cewa idan an kawo abinci kuma ga lokacin sallah ya yi to a fara cin abincin kafin sallah ne domin kada a bar abincin a shiga sallar kuma ana tunanin me abincin kuma to kaga sai a sami wato ainihin matsala to da haka sai manzo Allah ya hana wannan saboda a samu cikakkiyar al da kuma al kamar kuma yadda ya tabbata cikin littafin sahih muslim yake cewa la salata bi hadarati at-ta'am wala huwa yudafi'uhu al-akhbathan wato ba sallah yayin da zanto ga an kawo abinci kuma ana jin yunwa sannan bai kamata mutum yayi sallah yayin da zanto yana jin fitsari ko bayan gida ya ce zai rike ya yi sallah to kaga nutsuwa za ta yi ne za ta tafi to saboda haka yayin da ya zanto akwai tsananin zafi sai ya zanto bayan da sallar la'asar a wannan yanayin zai bayi zuwa ga tafiyar nutsuwa da tafiyar alkushiwa to wannan sai ya bayu aka hana ka yin sallah a bisa wannan yanayi saboda mai tabbatar da waɗancan ababai ɗin na al'umanina da kuma alkushu shi ne ma'anar babun nahai aini salati bil hajira ah, idan aka ce alhajira ah, daga ainihin hajara ya juru hajaran ah, to idan aka ce alhajaru fil shine at-tark wato ah, barin abu da bahaushe yake faɗa. wanda shine masdari Allah ce wasbir ala ma yaqulun wahjurhum hajran jamila raka ah, akan ce alhajiyar da ainihin alhajiratu da alhajaru da alhajiratu ma'ana yayin da rana zafinta ya kai mutuka wajen tsanani gashi rana ta bar tsakiya kaga lokacin sallar azara yayi ne ya shigo to amma sai zamana kuma ranar tana da mutukar tsanani to da haka sai ake kiran shi wannan lokacin da alhajiratu da alhajaru da alhajiru da alhajiratu kamar yadda aljauhari ya ambata cikin as-saha haka kuma ibn manzur cikin lisan araf to abinda yasa aka kira shi wannan lokaci da haka saboda a wannan lokacin mutane suna ƙoƙarin me ƙauracewa mai zafin rana din ana neman wurin da yake mara zafin rana an gane? to wannan shi yasa ah, ah, ah, yahaya bin yahaya laisi rahimahullah ya kawo wannan hadisi ta hanyar malaminsa al'imam malik rahimahullah uh, shi kuma zuwa ga zaid bin aslam shi kuma zuwa ga ata bin yasa ata bin yasa uh, wanda ainihin uh, tabi'i ne kamar yadda shi ma zaid bin aslam tabi'i ne wato wannan ruwayar tabi'i ga tabi'i kenan wanda shi a tabin ya sa rahimahullah a wannan ruwaya ta al'imam malibi na anas ya ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala'alihi sallam to wannan shi ne abinda malamai suke kira da alhadisul mursal hadisi wanda yake mursal tabi'i ya ce me ya ce manzan Allah ya ce sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan kenan to shi a al'imam malibi na anas rahimahullah a matafiyarsa kamar a shi da al'imam abu hanifa da kuma ruwaya daga al'imam ahmad bin hanbal shine al-ihtijaju bil mursal kafa hujja da mursal wato mursal hujja ne wajen shi al-imam malibi na anas da kuma wanda na ambata duk da yake al-rajih zance wanda yake mafi inganci mursal ba hujja ba ne ba hujja ba ne da na kai zamana samuwar al'irsal cikin hadisi ya zanto ɗaya ne daga cikin asibab na rauni shi hadisi ne sai dai idan ya zama na hadisin ya zo mursal ta wannan hanya kuma ya zo mai mausulan ta wata hanya to anan shi kenan sai ya ce ya zo mursal kuma ya zo mausulan ah, wannan kenan ah, sannan wani lokaci kuma akan iya rinjayar da mursal akan mausul yayin da ya zama na ya zo a matsayin mausul ta fuskar an ambaci sahabi kuma zuwa ga wato manzala sussulam to amma sai ya zama kuma a cikin isinadin shi mausul din akwai matsala shi kuma wancan mursal din isnadin nasa ba matsala matsala kawai ta mai ta irsalin to ana sai a rinja da wannan mursal din akan wato ainihin mausul to ana samun wannan kamar misali anan abinda ainihin abu hatimin razi yayi game da hadisin wato ainihin anas bin malik wanda yake cikin littafin sahih na ibn hibban da kitabu amal yomi wallaila na ibn sunni rahmatullahi alaihima uh, hadisin da manzo Allah sauke addu'a Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alu al-hazana idha shi'ita sahlan ya Allah ba abin da yake mai sauki sai abin da ka sanya shi zanto mai sauki kuma kakan sanya kunci da wahala da tsanani ya zama abin da yake mai sauƙi to sai zamana shi wannan hadisi adadun kabir min asikatil asbatil udul sun rawaito shi mausulan ga hamadu bin salama shi kuma zuwa ga thabit wanda ne thabit bin aslam al-bunani shi kuma zuwa ga anas bin malik zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai aka sami al-qa'nabi wanda shi ne abdullah bin maslamata bin qa'naf dai daga cikin almajiran al-imam malik bin anas ina ma da riwaya ta al-muwatta bi al qa'nabi kuma wahiya matsabu'a an buga duk da yake akwai wasu ɓangarorin hadisan da babu ba ta zanto cikakkiya ba to shi kuma sai ya rawaito shi mursalan kamar yadda yake cikin a littafin adda'awatul kabir na al'imamul bai bayhaqi rahimahullah ya rawaito shi shi alka'anabi ga hamadu binu salama shi kuma ga thabit bin Aslan albunani shi kuma an rasulillah sallallahu alaihi wa ala ga manzar asassalansu to sai abu hatimin nirrazi kamar yadda yake a kitabul ilal na ibn abi hatimin nirrazi dan abu hatim din sai ya kawo shi abu hatim sai ya rinjayar da wannan ruwayar musla din akan wannan ruwayar din mausula saboda wata guji hatin nazarta sa. duk da yake a wannan misali na kawo ta yadda ake samu malaman hadisi kan yaka duk da yake abin da yake daidai a nan ruwayar mausula ita ce mai arjah sama da ruwaya din mursala an gaya da kyau duk da ita ma mursala din ta yi mai ta tabbata to amma dai mausula din kuma ta hume ta fi inganci saboda jama'a da yawa amintattu sun sadar wanda wasunsu sun fi alka'anabin wasu kuma tsarekunsa ne an gane da kyau wannan kenan to da haka sai zama na shi ata bin yasar tabi'i ne ya ce manzan Allah ce to shi alimamali mali hujja ne don haka sai ya kawo shi a matsayin hujja to amma tare da cewa hadisin shi wannan ya zo mausulan ta hanyoyi da yawa don haka hadisi ne tabbatacce wannan irsalin ba zai ba zai cutar da shi ba an gane saboda haka sakamakon da zaka samu anan ya tabbata me mursalin kuma ya tabbata mausulan amma me hujja kuma kaga ruwaya wadda take mausula an gane da kyau wannan game da irsal na wanda yake tabi kenan game da irsal na sahabi fa ah, idan sahabi ya ce manzan Allah ya ce ba ci kuma alhalin ba daga manzan Allah din ya ji ba ma'ana daga dan uwansa sahabi sai zanto bai ambace shi ba shin wannan hujja ne ko ba hujja ba to dukkanin malaman hadisi kamar yadda al-imam ya ambata a cikin littafinsa at-taqyid wal idah cewa hujja ne saboda me saboda dukkanin sahabbai na annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adilai ne sai dai wajen malaman usul wannan shine akwai sabani kamar yadda yake cikin al-mustasfa na al-ghazali da kuma al-mahsul na al-razi da al-bahr al-muhit na az-zarkashi kuma ibn hajar cikin annukat ya tattauna maganar eh, eh, su suna ganin cewa ba hujja ba ne to amma shi al-khatib al-baghdadi cikin al-kifaya fi ma'arifatu usul ilmi ruwaya sai yayi tafsilin sai yayi tafsilin wato ainihin mas'alar ta yayi tafsilinta shine idan ya zamana shi wannan sahabin an san yakan yi ruwaya ga tabi'ai ba ga sahabbai kadai ba to anan irsalinsa ba za a karba ba so ta iya wa daga tabi'i ya ji ba daga sahabi ba to kuma wannan tabi'in ba a san waye ba zai iya zantowa suka zai iya zantowa ba siƙa ba ko da shi a wajen wannan sahabin ya ɗauke shi a matsayin siƙa ta iya yiwa bai bayyana gare cewa ba siƙa bane amma ga wani kuma ya bayyana cewa ba siƙa din bane kamar yadda ake samu to amma idan ya zama na an san shi wannan sahabin baya ruwaya ga tabi'i sai ga sahabi dan uwansa to anan irsalin sa me hujja ne za a karba wannan shine tafsirin da al-Khatib al-Baghdadi yayi cikin al-Kifaya fi ma'rifati usuli ilmi ruwaya cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce inna shiddatal harri lalle tsananin zafi min faihi jahannam yana daga cikin huci na wutar jahannam fa shtaddal harbu saboda haka idan zafi ya yi tsanani fa abridu anis sala to ku sanya ya sallah abin nufi ku ɗan jinkirta ta ɗan sami saukin me wannan zafi ɗin wa qala kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kuma ƙara cewa ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kukanta zuwa ga Allah Ubangijinta wato ashakawa shine kai damuwa wani abin da yake damunka sai ka kai ga wanda yake ganin cewa zai mai zai warware maka wannan damuwa ne Ah, kamar yadda annabi yaƙub yake cewa kala inna ma ashku bathi wa huzniya ilallah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamu kamar yadda yake kuma hadisin Abdullah bin Zaid bin Asim wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim cewa shukiyar rajulu ya'ani ila rasulullah sallallahu game da me annahu yukhayyalu yajidu shay'a fi batnihi bi ma'anar hadis an gane bai kan sami damuwa kaman ya fitar da iska kuma kaman bai fitar ba to shine sai manzo Allah ya bashi me hukunci cewa a kada ya yanke sallah har sai ya ji me ƙara ko kuma ya ji me wari na ita wannan iska ne faƙalat sai da ce ya rab ya Allah ubangiji na akala bi ba'adon wato shashi na ya fara cin shashi wato saboda tsananin zafi din saboda tsananin ruwa ta ita wutar sai zama na a wutar ita take me take kona kanta da kanta saboda tsabagin ruruwa da kaiwa mutuka wajen tsanani Ba a bi nafasaini fi kulli am sai Allah subhanahu wa ta'ala ya yi mata izini ya ba ta dama da yin numfashi biyu fi kulli a cikin kowace shekara annafasayin wannan eh, musanna ne na annafasu eh, nafasin fishita wato yin numfashi a cikin lokaci na sanyi wa nafasin fishaifi da kuma yin numfashi a cikin lokaci na zafi to wannan hadisi kamar yadda bayani ya gabata hadisi ne tabbatacce zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa kuma ya zo ta hanyar sahabbai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi eh, wanda bayaninsa ya gabata a darussan baya cewa da manzan Allah ya nan eh, inna shiddatal harri eh, lalle tsananin zafi da ake samu sai ce min fai jahannam yana daga cikin hucin wutar jahannan. shi alfaihau asluhu bilwa ai hau sai aka yi ibidalul wawi biliya'i sai zama hau saboda haka sai yasa ya zama daga faha ya fuhu صفيحا آه، كما رهان يهون هينا بتخفيف الياء شيء يسا آه، مضارع انسا واو تكي بينا تي فاحا ساتيمي ويفوح بعد تي فاحا يفيح فاحا يفيح amma cewa faha ya fuhu to na sai kuna maka faihan din asalinsa fauhan ne fauhan an gane da kyau to shine a huci an gane da kyau da kuma tartsatsi na ainihin wuta eh, wasu daga cikin malaman luga kuma Ah, kamar ibn sida cikin littafinsa al muhukam wal muhit al-a'zam shi yana ganin wannan ya'un din ya'un ce asliya faihan, don haka sai zamana daga faha hau faihan to kowanne ne ka ɗauka ah, abin yana koma zuwa ga abu ɗaya shine mai huci na wuta tsatsi na wuta zafi na wuta cewa daga cikin huci ne na eh, wutar jahannam to eh, min anan watannin ce don haka sai zamana wasu daga cikin malamai suna gan cewa min anan mince taba'idiyya mince cewar shi wannan zafi wanda ake ji ma'ana wani bangare ne na wutar jihannan saboda wannan hadisin da ya biyo baya na cewa wuta ta kai kukanta zuwa ga Allah sai Allah ya bata dama da ta yi mai numfashi a lokaci biyu cikin shekara lokacin sanyi da kuma lokaci na zafi to da haka wannan sai yake nuni akan cewa zafi da ake ji da tsananin sanyi da ake samu abin nufi wani yanki ne daga yankin wutar jihannu wanda kuma Ah, wannan ne abin da ya fi zama daidai ah, saboda shi wannan hadisi ne ah, to anan sai manzala ce fa'iza shtaddal harru saboda haka alfa'u huna saboda haka idan zafi ya tsananta to sai ku jinkirta yin sallah alfa'u huna lissabab kamar inda Allah ke ce inna a'taina kal kausar sai ce me fasalli li rabbika wanhar ai saboda wannan kyautar da aka yi mata yi sallah domin girmama Allah ubangijinka sannan kuma ka soke abin hadayarka da kuma abin layyarka gaba daya sannan anan sai muka gane cewa ashe ba dukkan kowane zafi ba ne yake bayuwa zuwa game a jinkirta me sallah ne tunda anan a manzo Allah ce fa idha shtaddal harru idan zafin ya tsananta ma'ana samuwar zafin kadai wannan bai bayuwa zuwa game zuwa ga fita ga asalin gabatar da ita sallar azahar a farkon lokacinta shi yasa ya zo a hadisin khabbab bin al-arat wanda yake cikin littafin sahihi muslim ya ce mun kai damuwarmu zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam game da tsanani na ainihin rana min shiddatin ba amma manzo Allah bai karbi damuwar mu ba ma'ana bai ba mu dama ba sallallahu alaihi wa ala alihi wa kuma gashi a ya tabbata har yanzu cikin ah, sahihul bukhari ah, sahabbai sun kasance sukan yi sallah tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam a sakamakon zafin rana sai dai mutum ya sa gefen sai ya dora goshin ah, ka kai to kaga waɗannan harisai sai suke nuni akan cewa ashe ba wai ko samuwar zafin shi yake bayuwa zuwa ga jinkirta ita sallar ba a sai in zafin ya tsananta don haka neman da su khabbab bil arat radiyallahu an suka nemi cewa manzo Allah sallallahu suna jin zafi sai kai kukansu zuwa gare shi abin nufi kenan manzo Allah bai ba su amsa bai karbi uzurin su ba domin nuni akan cewa ma'ana sun nemi ƙari kan asalin me lokacin da aka baka dama ka iya me jinkirta ainihin sallah ne a ɗaya daga cikin fuskokin da malamai suka ambata wasu kuma suna ganin a'a mansukh ne ma shi wani hadisi na khabbab al-ard kamar irin su Abu Ja'far al-Tahawi cikin sharhu ma'ani al asa? to amma dai ar-rajih babu batun an-nasakh tunda haɗa kan hadisan zai yi gaba ɗaya wanda kuma aljama aula min tarjih wanda shi yasa alhazimi cikin al-itibar fi nasikh wal mansukh min al-asar sai da ya kawo fuska ɗaiɗai har hamsin wajen tarjihi kafin ma a kai batun ne cewa an samu an nasikh wato anishin wal mansukh don haka ka iya ɗaukan su waɗancan hadisai a wannan fiskar da na ambata ta farko an gane kyau ma'ana zafin bai tsananta ba tun daga shi ana ce fa'i zashtadda harru ma'ana idan zafin ya tsananta to na shi ake magana don haka fa'abridu anisala sai ku sanyaya wato ainihin ita sallah to anan sallar da ake nufi a nufin mai salatu zuhur domin ita ce ake gabatarwa bayan ne bayan zawal ba'ada zawal bayan rana ta ba tsakiya amma yadda aka tafi ragowar salloli kawai kuma ai magana zafi rana yayi ne ya kau shi yasa ma yazo a ruwaya ta Abi Sa'id al-Khudri wadda tana cikin Sahih al-Bukhari da lafazin cewa abridu bizuhur kaga anan sai manzo Allah ya sarraha sallar da ake nufi ana ce mai salatu zuhur ne an gane da kyau ita ake nufi a nan duk da yake akwai malaman da suke ganin cewa a as-sala nan ta game dukkanin salloli to amma wannan wajahun ne wanda yake ba'if marjuh eh, fiska ce mai rauni kwarai da gaske an gane da kyau shine fa abridu anisala ma'ana ai fa'abridus salata fa'abridus salata ko kuma ka ce fa'abridu bisala domin akan kawo an bi ma'anan da kamar yadda za ka ce ramautu anil qaus me yake nufi ai ramaitu bil qaus amma sai ka ce ramaitu anil qausi ma'ana ramaitu bil qaus to akwai wani al'arabci saboda haka duk wanda ka dauka in ka ce fa abridu bis sala in ka ce fa abridu sala to dai yayi shine ku ainihin a sanyaya kaga fa abridu bi hamzatil mai qata'i fa abridu domin nuni akan cewa fi'ili ne wanda yake mai muta'addi Eh, ma'ana ita sallar za a za a yi mai za a sanya daga abrada yubridu ibradan abrada yubridu ibradan ma'ana ku sanya yadda wato ainihin sallah ne sabanin wancan hadisin da ya tabbata cikin sahihul bukhari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-humma min faihi jahannam wato zazzabi da mutum yake ji wannan zafin zazzabi to daga cikin hucin wutar jahannama ne to anan cewa fabriduha bilma sai zanto daga bara da yabrudu an gane ba eh, bi hamdatul wasal kenan fiska biyu kuma zaka iya karanta bi hamdatul qat'i fa abriduha bilma sai zato daga abara da yubridu ibrada ah, ta wannan fuska zai zama lazim ta wancan fuska kuma sai zanto muta'addi an gane da kyau ah, to wannan hadisi kuma sai yake nuna mana sauƙi na addini musulunci wato addini musulunci addini wanda yake mai sauƙi ba mai tsanani ba shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin sahihul bukhari hadisin eh, abi huraira manzala ka cewa inna dina yusur eh, musulunci addini wanda yake mai sauki kwarai da gaske kuma ma ja'ala alaikum fid dini min haraj eh, shi yasa aka sami abubuwa irin wannan wanda shi sa malaman fiqh suka fitar da ka'ida fiqhiyya suna daga cikin al-kulliyatul khams al-qawaidul khams wanda suke sune al-kulliyat cewa al-mashaqqatu tajlibu at-taysir al-mashaqqatu tajlibu at-taysir wato idan tsanani yake tsanani to kuma sauki sai biyo ba shi yasa Aisha radiyallahu anha kamar yadda yake cikin sahih Bukhari sahih Muslim take cewa ba a taba ba manzon Allah sallallahu alaihi zabi ba tsakanin al'amura guda biyu illa ikhtara aysara huma malam yakun isma sai ya zabi mafi saukin cikin su mutukar dai bai zama laifi ba to wannan sai yake nuna sauki na wato ainihin ah, addini wato ainihin ah, eh, musulunci to shine fa abridu ah, anisala Eh, to amma yanzu eh, misali yayin da ya zama na mutum zai gabatar da salatun zuhur a lokacin na tsananin zafi to amma shi zai gabatar da ita a inda me babu wannan zafi. a masallaci ne da ac ko da fankoki ko da abubuwa da sauransu ko a wani wuri wanda zai samu yi sallar ba tare da wannan zafin ba to shin hukuncin ya shafe shi ko bai shafe shi ba to anan sai mu duba illa illar da ta sa manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a jinkirta ita sallah shine samuwar jin tsananin zafi to sai zanto kai za ka yi sallah inda ba wannan ne ba zafin sai da in ka fito waje to kaga illar ta yi min ta kau ta kau kai gare ka saboda haka za ta wanzu ga wanda shi me zai yi a wurin da lalle akwai jin wannan zafi din tunda alhukum ya duru ma illati wujudan wa adaman fa idza zalat illatu zalal hukum eh, wannan fil ghalib ka'ida ce galiban haka yake Eh, wannan ah, abu na farko kenan ah, sannan abu na biyu ah, cewar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ishtakatin naru ila rabbiha wuta ta kai kukanta zuwa ga Allah ubangijinta wannan sai zamana dalili kamar yadda ibnu abdulbar annumari uh, yake faɗa cikin at-tamhid da al-istizkar cewa lalle wuta da aljanna akwai su a yanzu akwai wuta kuma akwai aljanna tun daga shi har wuta ma tana mai tana kai kukanta da damuwarta wajen Allah subhanahu wa ta'ala ga wani sai ki da mai samuwarta akwai ta don haka wannan sai zanto turaddi ne ga 'yan bidi'a su ne al-mu'tazila da kuma al-jahamiyya mabiya jahan bin safwan al-mu'tazila kuma mabiya wasil bin adha da amr bin ubayd wanda su suke kore samuwar wuta da kuma aljanna cewa sai anan gaba Allah zai yi su wanda kaga hadisai da yawa sun tabbatar da akwai wuta akwai aljanna a yanzu kuma ga ayoyi na alkur'ani ah, da haka mai neman bayani gamshashe sai koma littafin ah, ibn al-qayyim rahimahullah wato ainihin ah, littafin sana hadil arwah ila biladil afrah wato ya faɗaɗa bayani kan wannan kwarai da gaske da kuma littafinsa miftahu dari sa'ada nan ma yi magana mai kyau akan wannan don haka shi yasa malamai suke sanya batun cewa wuta da aljanna akwai su daga cikin mai min masailin li'itiqat masaloli na aqida na kudiri wanda wajibi ne ka kudirce saboda samuwar yan bidi'a wanda suka fantsare akan cewa babu wuta din babu wato ainihin aljanna eh, wanda hadisai akan wannan babin hadisai ne masu tarin yawa yan uwa su masu yawa ah, sannan abu na abu na gaba cewa ita wuta su ce ya ubangiji na shashi na ya fara cin shashi ah, wannan kuma sai yake nuni kan cewa lalle ashe wuta takan yi magana a lokacin da Allah ya so bisa yadda Allah ya so subhanahu ta'ala, sannan kuma sai yake a akan cewa abubuwan da suke a sandararrun ababe sukan iya yin magana kamar yadda wanda yake mai hankali zai yi yayin da Allah ya so yayin da Allah ya nufa ta bisa yadda Allah ya so tun gashi wuta anan ta yi magana fa qalat ta ce ya ya Allah ubangiji da ta fuskar mai kai kukanta zuwa gare shi duk da yake wasu daga cikin malamai suna ganin cewa wannan ba wai alal haƙiƙa ba ne alal majaz ne alal majaz wato wutar ba magana ta yi ba amma sai aka baka a sura a hoto a yanayi na tayi magana a matsayin mai majazan domin cewa hakan yayi mai ya halatta amma ba wai ba wai magana ta yi ba kamar yadda suka ce nan ma da aka ce inna shiddatal harri min faihi jahannam wannan shi ma ba wai hakikatan bane majazan ne ma'ana tsananin zafi kamar fahuci ne na wutar jahannan da haka ku kiyaye kanku daga shi suka ce kaga ai kama da wani ba na cewa wanan ne da ma suka ce majazan amma a zancen da yake mafi inganci kamar da na ambata hakika ne wato wutar ta yi magana domin ka'ida ce al'aslu fil kalam al-haƙiƙa eh, asali cikin zance shi ne a shi akan haƙiƙarsa sai an samu nassin da yana cewa wannan ba haƙiƙa ba wannan ka'ida ce don haka wuta magana ta yi furici ta yi wanda batun majazan eh, ibn al-qayyim rahimahullah cikin littafinsa as-sawa'iqul mursala yake cewa bid'a ne ma cewa akwai wani majas yace shi kansa majas ma tsagutu ne inji ibn al-qayyim yace babu wani majazi cikin alqur'ani babu wani majazi cikin sunna kuma haka a cikin annuniya samayi ne zuwa ga haka don haka a sheik muhammad al-amin a shinkaitu rahimahullah ya yi risala takaitacciya منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز يتتونا ما da الله akwai malaman da suke gani hatta a luga ɗin ba حتى hatta a تم ba batun to duk da yake matsalar tana buƙatar tafsili to amma dai abin da za mu gane ire-iren waɗannan hadisai in sun zo to akan ɗaukan su akan su. saboda haka wuta ɗin magana ce wannan shine abin da da yawa daga cikin malamai suka tafi a kai kamar ainihin ibnu abdulbar annumari cikin at-tamhid lima fil muwatta al-ma'ani wal asanit haka al iyat iyad cikin ikimal ma'ulim kuma imam nauyi ya goyi bayansa akan haka cikin al-minhaj haka abul abbas al-qurtubi cikin al-mufhim abul abbas al-qurtubi malamin abu abdullahi al-qurtubi mai al-jami'u li ahkam al-qur'an shi ma abin da ya tafi akan haka kenan ce wannan hakika ne kuma haka ibnu hajarin askalani cikin fatahul bari shi ma ce wannan ruwayar ta ishtakatin naru ila rabbiya tana karfafa cewa me inna shiddatul harimi fi jahannam wannan hakika ne an gane da kyau saboda haka wannan hakika ne sun yi magana wuta ta yi magana kuma dalilai na alkur'ani na sunna sun tabbatar da yiwuwar haka ne ah, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ah, yau mata shahadu alaihim alisnatuhum wa aidihim wa arjuluhum bi makanu ya amalu ka za ta yi magana hannunka zai magana hannu yana magana ne kafa tana magana amma za su yi magana yace al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun Allah ce wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون فاتت كما ذاتي مكانا كما ذاتي مكانا fatar jikinka ga annabi dawud alaihi salam almai allah ci mana kansa walakadi atina daud minna fadla ya jibalu bi ma'ahu wa wa alanna lahu alhadid duwatsu ne ake masa magana ya ku duwatsu ku koma tare da shi ma'ana ku yi ta tasbihi da ambaton Allah dutse ne amma gashi kuma Allah ce sun makasar qulubukum min ba'di zalika fa hiya kal hijara aw ashaddu qaswa wa inna min al hijara lama yatafajjaru minhu al anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fa yakhruj minhu al ma' wa inna minha lama yahbidu min khashyati Allah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malu لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشئا متسدعا من خشية الله wa tilkal amsalu nadribu halin nas la'allahum yatafakkarun duwatsu ne amma gashi Allah yake batu a kansu saboda haka a wannan abu ne wanda yake tabbatacce ga kuma alhudu-hudu tsuntsu ne amma yi magana ya ce inni wajattun ra'atan tamlikuhum wa utiyar min kulli shay walaha arshun azim ya ce na samu wata mace ita ce take mulkarsu an ba ta komai da komai min anan min ce littaba'it tunda mulkin annabi sulaiman bai cikin abin da aka bata ga ga ainihin ah, tururuwa tururuwa hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatun ya ayuha namlu masakinakum لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها tururuwa ta yi magana take gaya wa wadda take shugabanta duk ku faɗa gidajenku kada annabi suleiman da rundunsa su tattake ku alhalinsu ba sa sanin sun tattake ku kuma annabi suleiman ya yi mai ya ji wannan magana har ya yi murmushi ashe kaga da Allah ce wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum kowane abu yakan yi tasbihi sai dai ku ne ba ku fahimta ai ko dan ne ba ku fahimta ashe kaga dai ku ne kenan wasu daga cikin bayan Allah suna fahimta ta gashi an samu annabi Sulaiman yayi me ya fahimci magana tururuwa eh to akwai wannan saboda haka wannan abu ne wanda yake tabbatacce sannan idan muka koma kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nan ma za mu samu abubuwa da yawa kan haka misali hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa lallai ina sanin wani dutse a maka yana mun sallama tun kafin ma a turo manzon Allah manzon Allah ce wani dutse yana mun sallama kuma ya tabbata cikin sahihi al-bukhari da wani sa za Allah yake cewa wannan dutsen na Uhud yana son mu muna son sa yana son mu ah. kaga ana jingina soyayya ne ga abin da yake me yake da rai mai hankali to amma ga dutse ne manzo Allah ce yuhibbuna wa nuhibbu yana son mu muna son sa kuma ya tabbata cikin sahih al-bukhari wata rana manzo Allah yana kan dutsen Uhud sai dutsen yayi motsi sai manzo ce usbut tabbata wuri daya kaga wannan yi manzo Allah yayi magana da shi irin magana da ake da wanda yake mai mai hankali mai rai yace ka tabbata wuri daya domin annabi ne yake kanka da siddiqi da kuma shahidai guda biyu abubakar da umar da usman ya zo a ruwaya kuma cikin sahih muslim manzo Allah yana kan dutsen saur jabal saur sai dutsen yayi motsi manzo Allah ce kai dutse tabbata wuri daya domin wanda yake kanka annabi ne da siddiki da shahidai guda biyu manzan Allah ne a lokacin da abubakar da umar da usman da azubair bin awam da su talha bin ubaidillah da sauransu kaga manzan Allah ya yi magana da shi irin magana da za ka yi da wanda yake mai hankali gashi ya tabbata cikin sahihul bukhari annabi musa alaihi ya zo yana wanka ya ajiye kayansa a kan dutse saboda sharin da aka masa Allah yana so ya kubutar da shi sai dutsen yi me ya kama tafiya da kayan annabi sai ya kai dutse kayana ne ba ni kayana karshe ma dauki sanda ya rinka dukan sa a karshe kaga dutse ne amma yake magana da shi kuma dutsen yake tafiya ya kuma tabbata cikin sahih al-bukhari ainihin wani mutum da ainihin wannan saniyarsa ya ɗauki kaya ya lafta mata sai rike ce mu ba da haka aka halice mu ba an halice mu ne don noma saniya take magana da shi an halice mu ne don noma ga ainihin kisa ta kirkeci ta wabce akuyar wani sai ya samu ya kwace sai ta yi magana ta to yanzu ka samu ka kwace akuya to akwai ranar kuma da za a zo babu wani zai kiyaye akuya. akuyar ce ta yi wannan magana ya tabbata kuma cikin sahih bukari shi ma gashi kuma ya tabbata cikin ah, sahih bukari sahabbai suke cewa mun kasance lokaci muna cin abinci da manzo sallallahu alaihi wasallam muna jin tasbihin abincin a hannun manzo Allah abinci yana yin tasbihi sai suka ce muna ji to kaga wannan duk alal hakika ne domin Allah yakan hukunta abin da ya so a lokacin da ya so bisa yanda ya ba wa maki ma wani lokaci wannan wannan katangar ta maka magana a ah, duk ba mamaki ne saboda haka waɗannan abubuwa idan sun zo akan ɗaukan su ne alal hakika la alal majas domin al aslu fil kalami al haqiqa to saboda haka ta ce ya rabbi akala ba'abi ba'adan wuta ta yi magana ce shashi na ya ce shashi na kuma haka Allah zai ce yau mana kuli jahannama halimta la asirce me wata kulu halmi mazid wuta zata ce akwai kari a ƙaran ta da kanta kuma ya siffanta da takadu ta mai yazu min al-ghaiz takadu ta mai yazu min al-ghaiz kullama ulqiya fiha fawjin sa'alahum khadnatuha alam yatikum nadhir kaga wannan aya abu ne wanda yake mai hankali ake siffantawa da abin mai rai to amma haka wuta an siffanta ta da haka kuma alal hakika ne to haka ah, hadisai akan wannan babu suna da yawa kwarai da gaske kwarai da gaske suna da yawa don haka ah, wannan abu ne wanda yake tabbatacce akan wannan mm. na'am وحدثني عن مالك عن عبد الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم نعم Mm-hmm. kaga a wannan babu mm. karanto ne mm. wahaddasa ne an malik nam an abu zinad an al'arash an abin hurai rata uh, nam wato a uh, uh, ubaidullah bin haya bin yahaya lesi ke ce har yanzu dai shi ya haya bin ya yahaya lesi ya kana zantar da shi wani hadisi din ga malik bin anas shi kuma alman malik ga abin zinat wanda shi ne abdullahi bin zakawan shi kuma anil a'araji ga al'a'ar shi ne abdullahi bin hurmus shi kuma ga abi huraira allah ya kara musu yadda shi kuma abi huraira ga manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan allah ya ce na'am إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة cewa idan zafi ya tsananta to ku sanyaya sallah wajen sallah ake nufi salatu zuhur na'am domin tsananin zafi yana daga cikin huci na wutar jahannam to kaga a wannan ruwa hadisin ya zo mai mausula wanda kaga yana tabbatar da abin da ya gabata wato a ainihin a baya wanda kuma shi ma hadis ne tabbatacce yana cikin bukhari da da ainihin eh, muslim na'am to ina gani sai mu tsaya nan insha na'am mm. eh. na'am kai ana ka babu ko to na'am idan eh, mai aka iya samun bambanci na nusa wani lokaci to wanda ya zama da nasa akwai sai karanta miji نعم وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن الثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن to wannan shi ma ga Abi Hurairah cewa manzo Allah ce idan zafi ya tsananta idza ishtadda al-har to fa abridu bis sala to sai ku sanya ya salla zahar saboda fa inna shiddat al-har min fihi jahannam tsananin zafi na rana da ake ji to yana daga cikin huci na ita wutar jahannam na'am وذكر أن النار اشتكت إلى ربها سيكون من الله يا wannan cewa sai ko manzo Allah ya ambata ma'ana eh, hadisin ya zo ta hanyoyi daban-daban eh, amma anan ya kawo shi a sigar kaman eh, hadis ne wanda ta hanya ɗaya zo a haɗu da juna wanda shi yasa al-Imam Ibn Hanbal cikin littafin sana al-Musnad ya kawo shi ta hanyoyi mabambanta juna wancan lafazin na farko idan shaddar harru da kuma ishtakatun naru ila rabbi hadi eh, nuni akan cewa ah, kowanne ma'ana hadisi ne wanda yake mai zaman kansa duk da kasancewa kuma abi huraira ya rawaito su gaba daya ya rawaito wancan kuma ya rawaito ah, wannan ne to amma a wasu ruwan zaka samu an kawo su a haɗa juna kamar anan domin nuni akan ƙara fitar maka da ma'anar cewa min fahi jahannam ne cewa wannan tsananin zafin ne tabbas to daga wutar jahannam din ne tun gashi ita wutar ta kai kukanta zuwa ga Allah Ubangiji subhanahu wata'ala ya bata damar yin numfashi a lokaci biyu nafasun fishita da kuma nafasun fishai na'am Na'am, to sai Allah ya ba ta izini ya ba ta dama da ta yi numfashi a cikin kowace shekara numfashi sau biyu wani numfashin a lokacin wato ainihin sanyi wani kuma a lokacin zafi wato ainihin nafasin fishita ko ka ce nafasun ɗin diddai ne babu laifi idan ka karanta da ainihin nafasin ah, sai zanto badal ne kenan na bi nafasaini din kenan ah, in ka ce kuma nafasun ah, kamar yadda yake shine a nuska sako eh, eh, in ka ce nafasun kuma bi raf'i ma'at tanwin to sai zanto khabar ne li mubtada'in mahzuf ai huwa nafasun fi shita wa huwa nafasun fi sayf to kowanne dai ne babu bambanci to ina ganin sai mu tsaya nan insha Allah satin gaba sai mu tashi sabon babi wa bi hazal qadri kifaya alhamdulillah rabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd muna da tambaya Thank you. wannan ya cewa mara da Allah ya ɗan ɗalibi yana so zai fara karatu ilmin rijal da wanda littattafai ya kamata ya fara. To ina gani tun da har ɗalibi ne kaga ya fara neman ilimi ɗin kenan. To malamin da yake koyon karatu a wurinsa sai same shi ya tuntube shi ya ba shi shawara a kai. Inda shi ya fi sanin ya yake. Eh, to amma yanzu an ce ɗalibi to kaga ban sanya matakinsa yake ba balle in san cewa ga littafin da ya kamata ya fara da shi ga littafin da bai kamata ya fara da shi ba to amma da shi malaminsa kaga ya san shi yauwa idan malamin nasa ma ba shi da eh, ilimi kan wannan bangaren da shi ɗalibin yake so ya karanta to haka zai iya hada shi da wanda shi ya san bangaren kuma zai iya gaya masa cewa ga matakin karatun ɗalibi to kaga sai a samu mafita mai kyau wallahu ala mm. wanda yake cewa malamin na neman da bayani kan karkata hannu a tafiya da kuma yadda ake ajiye hannu a kan ya yi tafiya. Nam. e game da karkada hannu ko rashin karkadawa a yayin abin da ya shafi tahiya hadisai ne guda biyu a takaice akwai hadisin wa'il bin hujjar radiyallahu an wanda yana cikin sunani abi a kitabu sala wanda yake bayanin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana karkada hannunsa yayin tahiya a sallah to sai kuma hadisin abdullahi bin zubair wanda shi ma na cikin sunani abi daud shi kuma yake bayanin cewa manzan Allah bai karkada hannunsa yayin da yake yin tahiya a sallah to shi wannan hadisi na abdullahi bin zubair bisa ruwayar shi al'imam abu daud Eh, isnadin yana da rauni amma ya zo cikin littafin sahih muslim ta wata hanya to amma a ruwar imam muslim cikin sahih muslim ta shi hadis bin zubair ba a ambaci batun manzan Allah bai karkada hannunsa ba babu wannan lafazin babu wannan ambaton a ciki to ita kuma ita ce ta tabbata cikin sahih muslim ruwayar kuma al-imam abu dawud cikin sunan abi dawud a kitabus salat cewa bai karkadawa ida kuma ruwaya ce mai rauni da fuskar isnadi sai shi kuma harisin wa'il bin hujir wanda yake cikin sunani abi din da na ambata cewa manzo Allah yana karkadawa sai zama na ɗaliban asim bin kulayf asim bin kulayf wanda shine madarul hadis hadisin ta kansa ya bi ɗalibansa irin su shu'ubatu bin al-hajjaj irin su sufyan bin sa'idin nisauri da dai da yawa daga cikinsu su ba su ambaci cewa manzan Allah yana kada yatsansa ba don haka sai za'ida bin kudama za'idatu bin kudama shi kada ya ambata ga ruwayarsa ga ayasin bin kulayb har zuwa ga wa'il bin hujjar cewa manzo Allah yana karkada yatsunsa an gane to da haka wasu suke gan cewa kamar akwai shuzus shi yasa irin eh, su gwamari cikin littafinsa alhidaya fi takriji a hadisi bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasi suka tafi akan me wato rashin karkadawa ne ah, irin su mai littafin eh, wannan shifa'ul alil wanda ya yi takharijin littafin taqiyuddin al-hilali da sun tafi akan wannan to amma zance mafi inganci babu wani shuzuzi saboda ana samun shuzuz ne yayin da ya zama na rawi ya rawaito abu sai kuma ya saɓawa wanda yake me mafi zantowarsa suka sama da shi ko kuma ya saba wa jama'a da yawa kamar yadda imamu shafi'i ya tafi akan ta'arifin shas kamar yadda yake cikin manaƙibin shafi'i na albehaki da kuma adabu shafi'i wa manaƙibu na ibn abi hatimin razi da kuma littafin al na abu ya al-khalili shine ma rawahu thika mukhalifan li nas li jama'a Eh, amma ta'arif da wanda yake mafi zama daidai kamar yadda ibn hajar ya ambata cikin nuzuhatun nazar shine ma rawahul maqbulu mukhalifan liman huwa aula min eh, abinda wanda yake karbabbe ne ta fuskar ruwaya ya rawaito kaga wanda ya kunshi wanda yake thiqa ya kunshi wanda yake sadukun sai kuma ya sabawa wanda ya fi shi karfin hadda to ana ake magana cewa shi wanda yake haddasa bata kai ta waccan ƙarfi ba sai kuma ya saba wancan ɗin sai a ce ruwayarsa sha ce shi kuma ta sai a ce mai mahafuza? idan ya zama da kuma shi mai rauni ne ya saba wanda yake sika ba mai rauni ba sai a ce ruwayarsa munkara ce ta wancan kuma wanda yake sika da ba mai rauni ta zanto mai ma'arufa to wannan kenan to amma anan babu wannan dan haka anan za a yi amfani da ka'idar ziyaratu siƙa. makabula idan suka ya ambaci abu sai ya zama na rabuwar suka ba su ambata ba to anan za a karɓi wannan abin da ya ambata a matsayin mai wani ƙari ne wanda ya ji su raguwar ba su ji ba saboda me saboda shi za'ida bin kudama ya fi ragowar lazimtar asim bin kulai ya fi su sanin eh, hadisan asim bin kulai ya fi su lazimtar su da zumtarsa to da haka zai riski abin da su ba su riska ba zai ji abin da su ba su ji ba an gane da kyau to a irin wannan saba wata sa gare su ba za ta cutar ba tunda ya fi su sanin shi waye asim bin kulay in ka koma tarjama sa za ka gani don haka abin da yake daidai shine za ka motsa an gane motsawa za ka yi motsa yatsanka za ka yi kuma wajen motsa sama da ƙasa zai na kallo karka na yin haka a sai dai yana sama yana ƙasa tunda ya tsanna kama ba a so ya kauce wa alƙibla shi ba eh, kuma idanuwanka a lokacin ya tsanna ka za su na kallo kamar yadda yake cikin musnadul imam an bin hanbal da sunanin nasa'i ya tsanna ka za su na kallo kuma yana sama yana ƙasa saboda haka motsawa din wannan shine daidai wannan shine abin da yake daidai duk da yake malaman mu manya irin su a shek ibn bas kamar da yake cikin majamu'u fatawa wa maqalat tanawwi'a shi ya tafi akan mai rashin motsawa ne to amma dai abin da yake daidai ka motsa din wannan shine daidai tunda hadisi ya tabbata kai kuma wace ruwayar ma in mun dauka ta inganta cewa wala yuharrikuha baya motsa yatsan nasa wannan abin ko motsawa ma'ana da dauki cewa wala yuharrikuha harikan shadidan bai motsa ya tsan motsawa mai tsanani ko ba zai ɗauka ba zai dauki haka an gano wani da kyau saboda haka dai ka motsa ya tsanka wannan shine abin da yake daidai wallahu a'lam na'am mutanen da za su ana sallah saman kaɗi sai su dinga su ba za su tsaya gobe suna gane mutane ko kuma abubuwan nawa shin aka ya samu asali ne su eh wannan ai mun amsa tambayar nan ina gani tun kafin ta hutu eh, a ita larura takan iya sababa abin da ko da bai halatta ai sai a yi shi eh, to wannan shine ah, batun da ake magana akai a babu na ababi na tsaro duk da yake babban abin da zai tsara mutane shine a gyara imani da kuma a kyautata alaka tsakani da Allah tunda Allah ce alladhina amanu wa lan yalbisu imanahum bi zulmi sai ce me ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun eh, amma kuma gyara imanin da kyautata alaka tsakaninmu da Allah kuma wannan bai kore riko da asbab eh, bai kore kai riko da asbab wannan shari'a ta baka dama kai shi yasa Allah ce wa lahum masalatu min quwwatin wa min ribatil khayl kaga wannan al-akhadh bil asbab to a irin wannan idan an samu kai a cikin yanayi na rudu irin wannan to wannan babu laifi an iya yin haka Eh, ina gani eh, ba kuwa zurfafa tunani ai ba wani abu ne wanda yake nesa a fili wanda za a yi tambaya kai ga salatul khauf sallar tsoro ba haka yake ba wasu suna gari wasu suna mai suna yi ga ta kuma cikin bukari cikin muslim to amma mai kawo aka yi haka kaga shine jin tsoro din wasu za su iya kawo farmaki to da an samu irin wannan babu laifi wasu suna sallah wasu kuma suna gadi kamar yadda ya faru a aslatul khauf hadisai da yawa sun zo kana haka da sifofi daban-daban to babu laifi a irin wannan eh wannan shi ne eh yawa subhan Allahumma bismillah Allahumma Allahumma Allahumma Allahumma اللهم صل سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب اليك الحمد لله